Tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha. Vraiment, ça, c'est la finale. C'est même pas la petite finale. Hein. Et Yakuba Adamou face à Isaka Isaka. Tcha. Niger Airlines anakati daga Mengwar da Igore Ramo. Wallahi wallah. Kolkoti saku wai mo saku wai suba si kande ga remise o tene wa insha Allah arbitre amaya nime yati docteur inazer pharmacie la couronne et cabinet dentaire plutôt Ifuro Yakuba Namisa Kaisaka ah ah ah Ankoma Ankoma wallahi cikin biyar na ƙarshe wai muna tunatar mu da cewa ya kuba da mu mai da maraja danya ne a a a a kadiri abu isa isaka a a a ya kuba ya sai ni muka ha tu na don technique ibori ka kuba ga fam da a a kuba du ya da muka ya kuma duka. ja wayo akoma sa je ya dangi kai sa kai sa ka ta she bu yi ya sa shi ne ka ce in dai da haka sargai na kai na samu ka to wallahi yana sadaka ba zamani ba zamani hamza zamani sai ka sake rubara kai wangaro shi ba sai ran kai ki ba da wallahi ai ke ba da isa kai sa ka kware ma sai babo ga taran ka ko Provocação de ti. Samsung. Vai. Vai pra mim. É bom, é bom, Cadio. Tô. Já como do Isaac Itaca. Vou dar deixar tudo aí. Ha, hai pada masih. Ah, mana? mama cikana. Aye, kita bertanding kan, nodding kerambar sih. Lazima Mwachuko amekuja kunenda Kirara. Ah, da kira militar don su su zan kai ka san ya kuma ya saba da irin wanka ko kowai ta taurin rai ya kuma ya saba da irin ta ah. wakacin sadin balmasi kun yi ya kuma wannan ringar hukunta eh, ba ce eh ce ne pas le vœu de Isaka Isaka ka gani ne ma ake irin ta ce da Musa Abdullahi na maradi akwai koya mai ya dauki kawo Musa Abdullahi sau goma sha da na ɗauka ya gaza kada ka kaka ce Isaka Isaka da yake ɗaukar a'a Isaka Isaka sai babon Salah sai babon Isaka Isaka sai Prince ne babon isa kai saka ana ya kuma kan ba hau bene wallahi sai daga nan ma firka aya ginga bo yamar ko na dika wani site wallahi sai fara bon meto yan da hannu an oh ya kuma ya zura wai kafa ana ya kuma hau ya kuma ma wani hanci saka e suicidaire e fatal men arbitre nay a misi da shi ya kwana, isa ka isa ka dole sai turi tunda in ya kama hannuwan yakuba fa zakariya ne kan tanda yakuba baya yake shi kuma biya yake yi sauran ku minti biyu da kare a subhanallahi bari ma masi. a a sannan da kini sai a cin minti kai ne har dai man kan fun yirko dono a bani wallahi ya kuma ce kan kashe ke bai ka hari bai ka hari wallahi a a ka isa kai saka na dauka wa hada shace majina kai da ka cin ka kura da wallahi ka kura wallahi daga din mana goyi na masu kulli gadan din la ilaha illallah da Allah sai na bula a a na Allah ka kuima ma haka sore ni biko ka ma haka kuima ta ci da Allah wai ni Allah kamar da aka samai da abdu da adamu abdu ne a yau ka kake so a titi a arbitre harbi ki ba da fara ga tuwa Oh, le sol me yana kama shi wancan yayi ba ba turi ba ne je suis pas d'accord avec la oui ah ah ah ah, ah. isa kana yakuba hau isa ne yakuba hau ah ah ka hadu take kai kai kai kai a ah, a ah, a isa ka isa ka il prend des risques wallahi wallahi il prend des risques سرقوا سيفون بثلاثين لا إله إلا الله أعزب آه، إسكا آه، آه، واي واي واي واي آه آه آه يا يا آه أربيت الله آه آه أبن جاج أربيت الله آه تاي لربيت الله نبابو وا لا لا لا لا جسي بادي أكور عبك بايدة كرابا آه بين سيفون لا إله إلا الله Ah, c'est fini. Ah, ah. 10 secondes. Yakuba da Bluche. Yakuba 5 secondes. Wayo! Oh! irko ni dono irko ni dono gele irko ne ya kuma sun ba da kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai duka sun lalace dole pronostic ya lalace wai wai absira bai wallahi isa ka isa ban da shi ya kuma adamu ban da shi wai a ah, kwarai ko da wani ya koka ya kuma ya dawo akwai da kilamace ta antronar kindoso barmasi duk duwani lissafi ya gurbace kuma adamu abdu kuma shi ma wadi in for revoir notre arbitrage wallahi bismillah takobi na ci a wani wallahi Vraiment. Les deux meilleurs favoris sont Galopé et Jean Kale Kale. Ah, ah, ah. Les deux meilleurs favoris disqualifiés. Wallahi, wanga rapport kudi. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Misali ya lalace. Takobi baya kuma Adam ba isaka isaka. Guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay. Hey, bueno, Kasim Bravo, Zade. Sama casi Ah, ah. Hey! Isaka Isaka. Yakuba Subhanallah. Kai, kai, kai, kai, Adamu ya komo cikin hoje da ta kawo reclamation. Sai ya kawo Adamu. Ne Yakubu Adamu ne ya kama tura don su kore gonda reclamation. Centur Yakuba, centur. Centur. Reclamation. Reclamation. labarai, nishaɗi, al'adu, tarihi, Musulunci.